لا يثبت لا تثبت الكيفية ولا يثبت شيء إلا بنص صحيح ما لم يثبت يا حديث الله صلى الله عليه وسلم تفكيه ضعيفين يسا با لالله ne mutum kaje ka shagalar da kanka da abubuwan da ba su da asali ba ko ko a ba su tabbata ba a ma hukumu shar'i fi shar'i fi talqin al-mayt ba'da an tamma dafnuhu يقولون يا عبد الله رجعت الملكان من ربك وما دينك ما حكم الشر في هبتين wannan ba shine ake ce ma talqini ba abinda ake ce ma tambaya ake ina hukuncin talqini da ake bayan an binne mutum a rinka cewa ya bawan Allah in mala'iku suka zo suka tambaye da manzo muka wa madinuka abinda ake nufi da talqini shine kafin mutum ya mutu waɗanda ke zaune wurin shi ba cewa za su yi ka faɗa ba a'a sai su rinka maimaita la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha illallah in suka maimaita yana jin suna fada yana ganin bakin suna sai da shi ma yana maimaitawa malamai suka ce kada su ce ke faɗi kaza in suka faɗa in suka ce mishi tere kaza yake a'a ko kuwa a'a yana cikin magagin mutuwa ya ci faɗa ya ce a'a ba zai faɗa ba ya zama wani abu abinda ake ce masa alfini shi kenan ba wai bayan an binne mutum a ce ya bawan Allah in suka zo yace ma huwa hukmu salatin ladhi zadat malabisuhu ala hajjil kabaini wai menene hukuncin sallan wanda yasa tufa ko riga ko wando ya sauka kasan kabaini menene hukuncin sallan sa sallar sa tayi dan babu wani malami da yake yana cikin abin da ke bata sallah in mutum yayi kaza yayi kaza har ya sa riga mai tsawo sallar sa tayi sai dai menene hukuncin wanda yasa riga haka nan ko tufa shine ake magana amma sallah baka da babu hujjar da ke cewa sallar mai shi bata yi ba saboda fahimta in mutum ya yi kuskure cikin fahimta wannan kuskure nashi sai zai saka cikin halaka ko ya saka cikin barna fiye da barnan da kake ganin wani yayi din yace a cika sauran bayani a akan shikashikan musulunci din guda uku da aka fada to wai jiya na dauko magana ciki sai kuma aka sai wani abin ya zo ya shiga ya shiga ciki addu'ar zama ofis addu'ar zama ofis manzo Allah ya man da kalam to wannan kuma wata ce ko wani yake cewa ko take cewa ita ko shi tana da akidar cewa ba lallai ne sai an je wurin malaman su sun yi rubutu ko sun yi layu ba to sai aka samu ana zargin ta cewa wa'ansu suna yi mata makaru ita kuma ba za ta je ne zai hana ta je wurin malamai su yi mata layu ko su yi mata kariya ko su yi mata tsari shine take ita abin da take dogara a kansa shine bayan kowace sallah ta karanta falaki da nasi to a kashin gaskiya abin da ake yi shine duk sa'an da mutum ya sallame sallah ya yi tasbihi sai ayatul kursi su ɗaya. kul huwa allah so uku walaki so uku nafi so uku kowace sallah sallan asuba sallan azhar sallan la'asar sallan magruba sallan isha sa'annan duk sa'an da mutum zai kwanta manzon Allah sallallahu alaihi ya bashi wurdi a wurin ya bashi zikiri a wurin ya bashi ko menene a wurin zaka ya fada mutum sai ya karanta ayatul ya daya sa'annan ya karanta kul huwallahu uku falaki uku nasi uku ya tofa a hannu ya shafa jikinsa haka manzon Allah yake yi haka yake yi ya shafa ma jikokinsa Hassan ko Husaini duk na da mutum ya lazimci waɗannan abubuwa sa'annan nan ya tsorci Allah ya ji tsoron Allah ya tabbatar a cikin zuciyarsa kul la yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkal to duk abin da aka yi sai ga Allah ya kare ka to shine malamai suka ce malaman ahlus sunna suka ce ya kai ahlus sunna da kake rike da auradu da azkar daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kana samun kariya ka kiyayi kanka lokacin da kake kalle kalle da basu halarta ba da lokacin da kake zanci su na batsa da basu halarta ba suka ce wa'annan lokuta ne da shaytan ke ba da dama in aka yi abu same ka sai ka kare magananka ka kare harsunanka sa'annan ka lazimci wa'annan abubuwan da kake yi da ka same su daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa'annan manzon Allah ya baka wurdi ko ya baka zikiri ko ya baka ko ne zaka yi fada da safe bayan sallah asuba kace bayan kai tasbihi kai wa'annan duk ka gama kan rana ta hudu kace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi to dari لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سودري وان ذكري ne wurdi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka da yamma kan rana ta fadi ka fadi waɗannan kullun diman wa da'iman haka duk in zaka fita gida manzon Allah ce ka fitar kafa kaza ka ce bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah addu'i allahumma inni a'udhu bika min an adilla wa udalla dan in ka fita kana in ka ga hadu da musulmi kai mai sallama kada ka kalli abin da bai halarta ba kada ka faɗi abin da bai halarta ba kada ka ci haramu sa'annan ka dawo zaka shiga gida ka shiga da kafar dama bismillah Allah kai addu'a ka shiga kai ma iyalanka sallama wa'annan duk su ne abubuwan da ke kautar da shi san gabarin mutane amma in mutum yayi sakaci ya je ɗauki dauki abubuwan da ba su da asali da dama hanyar shedan kenan ba abin da zai kare ka Allah ne madaukakin sarki shi yake kare mutane Allah kuma daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa ya bamu abin da za mu yi kariya da shi yasa addu'o'in da ake yi kenan su kul a'udhu bi rabbil kul huwallahu ayatul kursi da kul huwallahu da kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas to uku bayan kowanne ban ayatul kursi to daya wa'annan su uku uku bayan kowace sallah azhar al'asr magharba lisha sa'annan in mutum zai kwanta yayi ya shafa in zaki kwanta ki fito ba ki shafa a jikin ki so uku in danki ne ko yarki ko jikanyanki ko jikanki ko kowace sai a shafa musu sai a samu kariya daga Allah madaukakin sarki daga wannan duk abin da mutane za su je suna yi in Allah ya yarda babu abin da zai samu mutum sa'an nan suka ce wanda aka riga aka yi mai sihirin ko makarin ya riga ya same shi ya za a yi aka ce sai samu magariya ya saka a cikin ruwa ko ya daka sa'an nan ya dauko Alkur'ani ya karanta ayoyin sihiri duk waɗanda suka zo a cikin sura sa'an nan ya karanta ya tufa ya sha ya zuba ya yi wanka da shi in Allah ya yarda al wannan abin zai warware in ya ga a'a abin ya dau lokaci ya sake maimaitawa kuma bayan kwanaki da ikon Allah za ga wannan abin ya kare wani sai ai mai sihiri ba zai iya sadu da matarsa ba duk sa'an da ya ta san mata sai ya ji rauni wani sai na sihiri ba zai yi kaza ba ga sanan dai mutane miyagun mutane barna ta yi yawa to abin da zai magance maka waɗannan su ne kalizirki littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma duk wani abin da zaka je kalizirke shi ko ka ga cewa yana maka wani amfani karshe zaka gaba shi da amfani don ba da tushe قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب عذاب القبر من الغيبة يتي باب لك بيان سوى عذاب القبر يد متاني ينا سكين سبب حدوى عذاب القبر قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس قال ابن عباس رضي الله عنهما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله قال ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين ثم غرز كل واحد منهما على قبر ثم قال لعله يخفف عنهما ما basa. Wannan وانا ya gabata غبات nawa نوا wa امام Bukhari yana kawo cikin babi kala kala a wannan babin kuma ya kafa istihadi ya kafa dalili da wannan hadisin cewa rashin kariya daga barin fitsari da kuma gulma da yi da mutane yan suna cikin suna sabbaba azaban kabari yasa in baka son mutum in baka son ka hadu da azaban kabari sai ka dau matakan da za su kare ka daga barin azaban kabari shine wannan hadisin mun fassara shi باب الميت يورد عليه مقعده بالغداة والعشي yake babin da ke cewa mamaci a cikin kabarinsa ana gwada masa mazauninsa da safe da yamma sai a rinka gwada masa mazauninsa mutan aljanna ne ya rinka gani yana jin daɗi in kuma wanda yake yaje da zalunci ne ko kafirci ko nifaka Allah bai ga dama ya fi masa ba to za a rinka gwada masa wa'annan ayyuka da ya gani miyagun ayyuka ya kada jin zafi ya kaga jin bacin rai kafin ranar tashin kiyama قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة an karbo daga Abdullahi dan Umar an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake inna ahadakum yace lallai ku wa ɗayanku idza mata in ya mutu urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi za a rinka gwada masa mazauninsa da safe da yamma in kana min ahlil jannati fa min ahlil jannati in ya zamo dan aljanna ne to yana cikin dan aljanna Allah ka saka mu ciki wa in kana min ahlin nari Allah ka sare mu daga barin wuta fa yuqalu hadha maq'aduka fa anna arinka ce masa wannan shine mazauninka hatta ya ba'athaka Allah yawmal qiyama har Allah ya kada kai ranar tashin kiyama wannan kadai ya isa azaba da a ce ranar lahira ma ba za a yi masa wani azaba ba wannan kadai ya isa azaba a rinka nuna ma mutum wutan jahannama yana cikin kabarinsa da duhun kabari da zafi da tsoro da firgita da razana da barazanar da mutum zai rinka gani a ciki sa'annan a rinka buɗa ma mutum wutar jahannama yana gani ana ce masa mazaunin ka kenan an yi tashin kiyama sannan kada ya isa azaba sa'annan zai ga azabobi kala kala dangane da ayyukan da mutane suka yi na miyagun ayyuka duk wanda ya yi aiki mummunan aiki za a ce ganshi a cikin kabari kafin ranar tashin kiyama babu kalamin mai mayyiti alal janazati yace babin da ke bayanin cewa mutum in ya mutu aka ɗauke shi kan annashi ana tafiya da shi yana magana sai dai waɗanda suka ɗauke shi ɗin basa jin me yake fada menene dalili akan haka shine imam al-bukhari ce haddathana qutaybatu qala haddathana al-laythu an sa'id ibn abi sa'id an abihi annahu sami'a aba sa'id al-khudri radiyallahu anhu yaqulu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة جنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصائقة صلى الله عليه وسلم an karbo daga Abu Sa'id al-Khudri sahabi ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine riwaya ta zo manzon Allah ya Aba Sa'id al-Khudri inni araka tuhibbul ganama wal badiya ya kai Abu Sa'id al-Khudri ni na san kai kana son tumakai kana son kiwo kana son zuwa kauye to eh, daji da in lokacin sallah ya kai kai kiran sallah babu wani abin da zai yi kiran sallah sai ya mace da ranar tashin kiyama Allahu akbar qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace idza wudi'at al-janazatu fahtamala ar-rijal in aka ajje annashi da mamaci a ciki mutane suka ɗauke shi ala ala anaqihim akan wuyan ko kafadonsu fa in kanat salihatan in mutumin kirki ne mamacin qalat sai ta rinka cewa qaddimuni qaddimuni a gabatar da ni a gabatar da ni ai maza a je abin da yake wa in kana ghayra salihatin in kuma miyagun mutane ne wayanda suka yi munanan ayyuka kaman kafirai da munafikai da azzalimai da wayanda suke sun ga manya manyan ayyuka na laifi sai ka ringa jin suna cewa ya wailaha na bani ya tabbata a gare ni aina yanhabuna biha ina za a je da ni ina za a je da shi ko ina za a je da ita ko ina za a je da su yasma'u sautaha kullu shay'in yace duk wani abu yana jin murya wannan magana illa insana sai dai dan adam kadai shine ba a ji ya ji saboda Allah ya tausaya masa Allah ya rufa masa asiri me yasa baka ji manzon Allah ce walau sami'a hal insana da a ce mutum ya ji na fa'ika da ya mutu da ya fadi ya suma da ya mutu saboda tsoro da razana sai Allah ya sa baka jin wannan al'amari babu ma qila fi musulmi muslimina babin da ke bayanin abin da ya zo dangane da ƴaƴa ƙanana da suka mutu suna iyayensu musulmai ma'ana mutum ya haifi ɗaya guda uku su mutu ko a haifi wannan ya mutu ga ji ba dadi a haifi wannan ya mutu ga ji ba dadi a haifi wannan ya mutu ga ji ba dadi suna kan kanana su mutu wane lada Allah zai ce ta na dan ma dangane da hakurin da kai eh, rashin jin daɗin da kai ka hakuri قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إمام البخاري قال أبو هريرة وأن أنا سلسلة علي wa ma ata mu'allakan nau'ani ma'ana wannan ya ana ce da shi ta'aliki amma ya zo bi sigatil jazmi dan Imam al-Bukhari ba shi da hakkin da zai kala Abu Huraira dan ba tabi'i bane ba sahabi bane tsakanin shi da Abu Huraira akwai tabi'i akwai tabi'u tabi'i akwai tabi'u tabi'i tabi'ina sa'annan sai sai yake wa kala Abu Huraira ma'ana wannan shi ake ce mata alifi to tun da ya kawo bi sigatil jazmi to babu shakka wannan hadisin sanadin sahihi ne zaka ga ya kawo shi wani wuri da sanadin wannan da ya takaita al'amari shine yasa ya shafe sanadin an annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace man mata lahu salasatun min alwaladi lam yablughu al-insa kana lahu hijaban minan nari aw dakhala aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake da 'ya'ya guda uku suka mutu kafin su balaga Allah zai saka masa da alkhairi ya sa shi aljanna قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنف إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه an karbo daga Anas dan Maliku Allah ya kara masa yadda yake manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace babu ɗaya daga cikin mutane musulmai babu wani musulmi da zai haifi ɗaya guda uku su mutu min alwaladi alwaladu yutlaqu ala almuzakkar aw almuannas ana ce walad a ce ma da ko ya duk ana ce da su walad ko ƴaƴa mata ne guda uku ko ƴaƴa maza ne ko waɗannan ne ƴaƴa mata da maza suka hadu duk sa'an nan ƴaƴa uku suka mutu aka ce lam yablughul hinsa basu balaga ba illa adkhalahu Allahu aljanna sai Allah ya yi ma wannan uban ko uwar sakayya da aljanna bi fadli rahmatihi iyahu saboda jin kan da kai uba kai ma ƴaƴan ko ko a'a saboda jin kan da Allah zai ma ƴaƴan dama mun ce matsala ta shiga aljanna ko shiga menene duk tana karkashin ka'idar cewa in Allah ya ga dama ya yafe maka in bai ga dama ba duk yadda aka yi sai mutum ya shiga wuta ya sha azaba sa annai قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه قال لما توفي إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له مرضعا في الجنة an karbo daga bara idan azib yace manzon Allah yace bara idan قال لما توفي ابراهيم عليه الصلاه والسلام ran yayin da ibrahim al-mu'azzam dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna lahu murdi'an fil janna sai ce lallai yana da mai reno a cikin aljanna idan ya mutu yana dan karami babu ma qila fi auladil mushrikina wancan yace ma qila fi auladil muslimina wannan kuma yace ma qila fi auladil mushrikina babin abin da yazo dangane da ƴaƴan mushrikai ƴaƴan kafirai da suka mutu kafin su balaga ma'ana mutum kafiri ne ya haifi ɗa wannan ɗan bai balaga ba akwai takalifi a kansa to sai ya mutu menene hukuncinsa zai ya mutu kafiri ko ya mutu musulmi na ya mutu kafiri ko ya mutu musulmi wallahu a'lamu قال حدثنا حبان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبه عن ابي بكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اولاد المشركين فقال الله in khalaqahum a'lamu bima kanu amilina an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya tara masa yadda yake an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da ƴaƴan kafirai ƴaƴan mushrikai ƴaƴan kafirai da suka mutu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake Allah madaukakin sarki da ya halicce su ya san waɗannan ƴaƴan in ma sun girma yaya za su zama jawabi kenan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su to dama tintini malamai sun sabani dangane da ƴaƴa kanana da suka mutu ƴaƴan kafirai ba su balaga ba tunda ba su balaga ba ne babu takalifi a kan balle a ce sun yin sallah sun yin azumi sun karban kalma sa'an nan kuma gashi iyayen su kafirai ne suka mutu akan haka akai sabani menene hukuncin su haka kuma ahlul fatra ahlul fatra mutanen da bayan annabi Isa bayan zamani bayan annabi Isa kafin isowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ba su hadu da zamanin annabi Isa ba balle su zama mabiya annabi Isa sa'annan ba su riski zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka mutu wannan lokaci su ake cewa ahlul fatra ko ko a'a waɗanda suke cikin al'umma sun an haife shi mahaukaci ya mutu mahaukaci menene hukuncin dama duk malamai sun tattauna waɗannan ni ne malam ya ce mu karanta kaɗan ko. Bisir ma'aikata faɗumin ku. Irin ta lafa wa hadisan su yi haɗin matsala a la Afuwalin. malamai tuntuni har in zuwa yau sun faɗa ba ni akan wa'idan matsaloli. An awwalu magana ta farko. أنهم في مشيئة الله تعالى وهو منقول عن حماد بن سلمة وحماد بن زيد وعبد الله بن المبارك وإسحاق ونقله البيهقي عن الشافعي في حق أولاد الكفار خاصة suka ce suna cikin mashi'a abinda Allah ya ga dama shi zai da su magana ta farko kenan wa'ansu malamai abinda suka ce kenan ahlul fatra da ƴaƴan kafirai da suka mutu kafin su balaga menene hukuncin su sai aka ce suna karkashin maci a ganin daman Allah in Allah ya ga dama ya saka su nan in Allah ya ga dama ya saka su can la yasalu amma yasalu wa hum yasaluna kuma duk abin da Allah yayi akan adalci yayi dalilin su akan haka shine Allahu a'lamu bima kanu amilina Allah yayin da ya halicce su ya san waɗannan ƴaƴan ko ko wa'annan ahalin fatra din ko wa'annan mahaukatan da sun samu hankali ko ko a'a wa'annan da sun riski manzon zamanin su ko ko wa'annan ƴaƴa kankana da sun girma da sun bi Allah ko da sun kafirce tunda Allah shi kadai ya san wannan to Allah shi ne ya san yadda zai zai da su mun ji mas'ala ta farko ko abinda wa'ansu malamai suka ce magana zance na biyu الثاني أنهم تبع لآبائهم فأولاد المسلمين في الجنة وأولاد الكفار في النار aka ce zance na biyu aka ce ƴaƴa kan ƙanana da suka mutu ƴaƴan da aka haife su cikin tsakanin musulmai iyayen su musulmai ne tun bai balaga ba sai ya mutu suka ce taba'un li aba'ihim sai in ƴaƴan musulmai ne za su bi iyayen su musulmai in ƴaƴan kafirai ne za su bi iyayen su akan kafirci وحكاه ya حزم wannan magana daga wata kungiya da ake دقا da ita al اكي Min al الخوارج su bangare ne cikin Hawari hawarijawa واحتجوا بقوله رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا دا ما دائما سو كسكري في خوارج واتم مساله سي بقرافرين دا با سنا فهمت كسكري دا يوا الثالث مسألة أخرى أنهم يكونون في برزه بين الجنة والنار matsala ta farko aka ce suna karkashin mashi'an Allah matsala ta biyu wani suka ce suna wa'en suna bin iyayensu wani suna iyayen musulmai na iyaye iyayensu musulmai ɗayan kafirai na iyaye eh, iyayensu kafirai matsala ta uku aka ce shi barzakin bainal jannati wan nar wani su malamai suka ce a'a wa'annan in aka wayi gari ranar lafira ba su cikin aljanna ba su cikin wuta to ina za su aka ce akwai wani rukuni ko tsokoki inda suke ce ana ce da shi barzakh barzaku tsakanin wuta ne da aljanna nan suke dan ba su da aikan da zai sa su aljanna ba su da aikan da zai sa su wuta to sai aka ce wa menene ne suna aya wa alal arafi rijalun yarifuna bi suna tsakanin barzaku kenan tsakanin wuta da aljanna in Allah ya ga dama zai saka su aljanna in Allah ya ga dama ya saka su wuta amma jin kan Allah madaukakin sarki yana rinjayen azabar Allah yana rinjayen fushin Allah madaukakin sarki Arabi'u mas'ala ta hudu wayan kuma malaman suka ce a'a wa'annan ƴaƴa kan kanana da suka mutu tsakanin musulmai ko kafirai hum hadamu ahlil janna sune hadiman ƴan aljanna akan haka dukkan su za su shiga aljanna kenan ko ƴaƴan kafirai da suka mutu basu balaga ba da ƴaƴan musulmai da suka mutu basu balaga ba duk aka ce ƴaƴan aljanna ne don su aka ce su ne hadimai a cikin aljanna in ka zama hadimi a cikin aljanna ai kana cikin aljanna kenan aka ce wa warada fihi hadithun da'if akhrajahu abu dawud at-tayalisi wa abu ya'la wal bazzar yake hadisin da ya zo a cikin wannan matsala da malamai suka dogara akai hadisi ne ba'ifi sai sa ba za a dogara a kansa ba sai wayansu malamai suka ce Allah zai jarrabe su ranan tashin kiyama ya ce da su sai a bude wani kurkushi ko wani wuri kamar wani wani kurkushi haka su ga kaman wuta sai Allah ya ce ku je ku shiga ba Allah ya umurce su kenan ba waɗanda suka bi umurnin Allah suka je suka shiga sai su samu sai su samu kansu a cikin aljanna waɗanda suka ji tsoron wuta suka shiga suka ki shiga sai Allah ya ce musu ni ne nake aiko manzannai ni na umurce ku kun saba a shaida ku da cikin manzannai ma saba musu za ku shi kenan sun zamo mai kenan to haka malamai suka tattauna karshe dai zance mafi inganci aka ce dangane da fadar cewa kullu mauludin yuladu alal fitra sai malamai suka ce dukkan ƴaƴa na suna cikin kafalan sayyidina ibrahim saboda hadisan da zamu zo mu karanta قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عطاء بن يزيد الليثي انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذراري المشركين فقال الله اعلم بما كانوا عاملين an karbo daga Abu huraira Allah ya kara masa ya dace an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da zurriya ƴaƴa kan kanana na kafirai suka mutu ba su balaga ba balle a ce eh, an ɗora alkalami a kansu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake Allahu a'lamu bima kanu amilina Allah shine mafi sani da abinda suka za su zamo su aikata da ake sun balaga sun girma to shi yasa ba ba ba ba ba ne bane sai ka tabta yi bincike Allah da ya halicce su ya kashe su kafin su balaga ya san iyayen su kafirai ne su kuma ya san yaya za su zamo sai a bar ma Allah madawacin sarki قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء wannan hadisin Abu Hurairah shine ya tsallake a cikin nuskan a can ya kawo wannan nuskan in anan ya kawo yace an karbo daga Abu Hurairah ta Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu mauludin yuladu ala fita duk da da za a haife shi ko ɗaya za a haife shi ne lafiyayye zai iya karban addinin musulunci in aka rene shi a cikin musulmai zai iya zamowa kuma kafi arne ba yahude ko ban nasare in aka rene shi cikin yahudawa ko nasara yasa yake fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi abinda ake nufi da abawahu min babi zikri fardin min afradil ami bi hukm al am aw min babi al nafsu ala al ghalib an nafsu ala al ghalib la yadullu ala al tahsis yadda ce galibi ya'ya suna tashi hannun iyayensu ne yasa aka ce iyaye su bar shi zama musulmin ko ko su kafirtar da shi zama ba yahudi ko ba nasari abinda ake nufi zamantakewa baki daya rayuwar yau da kullu eh, rayuwar yau da kullum duk inda wannan wannan ɗa ya tashi ko ɗa abinda ke wannan wurin shi zai gada makarantar da kuka kai wannan ɗa abinda ake kwarantarwa wannan makarantar shi wannan ɗan ko ita wannan yar za su gado su dawo da shi ko da ake kuna ganin su musulmai ne ko kai su inda ake koya musu arnanci sai ka zo ba sa kyankyanin arnanci har su zo arnanci na burge su to kenan in suka ga in ta ga namiji kafiri ne arne ne yana kokari ana yaba shi sai garanta na son yaushe da zai ce shi za ta aura ya za ka yi da ita in ka ɗauke ta ko ka ɗauke shi ka kai kasan turai tun lokacin kafin yi wayo ba ai mai rigakafi da akida da addini ba in ya je duk ɗabi'un da ya gani wurin sai ya koyo dan yana da kyau ne ke sa aka aika shi wurin ko inda ba kyau ai iyayen san iyayen ba za su yi masa abu ba sai abu mai kyau to haka al'amarin kike ke sa aka ce kowa a cikin rayuwar mu ta yau da kullum kowa mas'uli ne in aka ga abin da bai kamata ba a gyara dan me yasa aka faɗi haka saboda al'umma tana raye kai za ka zauna gidanka ka ce kare ne yanka yarka ko ɗanka kai musu kyakkyawan tarbiyya in suka fito waje duk abin da ka gina sai a rushe duk abin da ka gina a gida sai a rusar da wannan abin sa'annan su sake dawo maka da wani hali kuma kullum kana gini ana rushewa a'a ba ma haka nan ba kace kai yarka kai mata kyakkyawar reno kai mata kyakkyawar tarbiyya ka zama yar kwarai ai ba kai za ka reni dan da za ta aura ba ko ko kai ka ce ɗanka kai mai kyakkyawan tarbiyya kai mai kyakkyawan reno kai za ka reni matar da za aura ba kai za ka aure ba za kai za ka tarbiyyar masa masa wannan ba sai ka ga kana cikin rashin kwanciyar hankali to wannan da ya je ya aure waɗannan ƴaƴa zai mafifafun ƴaƴa wanda suke sun sangarce sun fandare yaya za a yi ka samu zulumi kenan ko kai uwar wannan ɗaki samu zulumi haka ƴarki sai ki ga to ki aike ki mata kyakkyawar reno ko ka mata kyakkyawar reno to dan wane ne za ta je wannan rayuwa da ta zamo wannan matasa da ba su da mutunci ba su da hankali ba su rika amana ba su da kaza kaza kaza tana to sun sangarce su ma dama su ma daga firamare sai dare duk bangaren ƴaƴa maza sun garce bangaren ƴaƴa mata sun sangarce kowa yana kwana da wannan bakin ciki to sai aka ce a dawo daga rakiyar wannan kiririta a daina gina rayuwa akan karya a dawo a fito fili a ce mu addinin musulunci muke bi muna da addini kuma abin alfahari ne gare mu ya kamata mu fito fili mu tabbatar da cewa wannan addinin shine rayuwar mu shine tushen arzikin mu shine in ba da wannan addini ba za mu iya rayuwa ba to yaya zai samu a gida sai kaga ana addini akan hanya ana addini a makarantu duk addini ake yi shikenan duk inda ɗanka za ka karatu hankalin ka kwance duk inda ɗanka za ta yi karatu hankalin ta kwance amma ka san menene yake faruwa makarantu zuwa ke koyar da karatu a makarantu wane manhaji ake koyarwa a makarantu da yaya za a je a hadu da arni da kafiri da musulmai wane ɗabi'u ake koyarwa kai da kanka ka san ka sa yarka ko ɗanka ranka na son karatun ne amma ka san me za a je a ɗebo sai kaga yarka ta zo tana kinkamin duk ya tana makarantar bacci ba ta son a ce ubanta talaka ne duk sa'an da aka zo a daidai su sun zai za a yi hutu a zo a daidai su haka rayuwa take inna allaha faddala ba'dakum ala ba'din sirrin wani yana da kuɗi wani ba shi da kuɗi duk sa'an da take cikin kawayenta, sai kawayenta iyayensu wannan mai marsandi wannan mai mota ubanta zai zo da tsohon mota ko ko zai zai dauke ta je cikin taki sai tana jin zafin ta kawayenta su san ubanta kenan wata sai ce a ba wata sai ce ba ubanta bane direban gidansu ne wata sai a abokin ubanta ne wata sai aboki kaza kaza kaza kaza wallahi tallahi abin da ke faruwa ke Allahu akbar sai ce ai abu direban su ne direban gidansu ne haka wata ya faru mata ba yana nan yana son yarsa yana fama ya je ya ɗauko ta ya je menene da aka je za a je a dauko ya dauko ya a makaranta sai ya yi laki kawai ta za su tafi ina ya ta ce ai rabu da shi wannan kaza ka da dan iskan direba to ban ta sai sai kawai ta suka suka suka suka taimaka suka dauke ta to bara mu dauke ki mu je in mun hadu da shi a hanya sai mu sai mu sauke ki da suka je shi kuma uba ya fito ya zo ya dauki ba sai ya tsaya a hanya bara na sai ma ta kaya abubuwa abin da ya sa ya nafi da suka kai suka ganshi take ga dan iskan direban ku take shi ba ke ma hadu da shi a gida sai ta kira wani mai kali mai kuɗi kaza makocin sace shi ne uban suka je suka sauke ta kofar gida sai ta tsaya da suka tafi sai ta ɗauki kayan ta je gidansu ya'ya suna zaune hutu bara mu je mu gaida kawan mu suka je gidan da suka sauke ta suka tambaya ina wace aka ce ai ba nan da gidansu ba ga gidansu kai sai suka fita suka bar motar su a gidan suka fita suka je gidan suna zuwa sai ga uban su ban san uda mata ce dan iskan driver suna zuwa wurin kawo suka ce ai ga dan iskan driver naku mun gani gashi na ai mun ga dan iskan driver naku ya bi mata su suka ji yaya aka yi suka ce wallahi ita take mana dan iskan driver shakiyanci kuma da aka gama hutu za a koma makaranta wai ba za ta koma wannan makaranta ba tun da an san ubanta kenan sa'an nan sai uban ya yi yace makaranta dai makaranta dai ta boko ɗaya ba za ta shiga ba ko da wuta za ta shiga sai dai ta je ta shiga wuta ba dai ta shiga makarantar boko Allahu Akbar hujje yace ɗaya ma sai dai firamare ko abin da ke faruwa ke, ba za a fito a gwada ma ƴaƴa hakikanin rayuwa ba a ƴaƴa da safe an dauke ta mota an kai makaranta an je an ɗauko ta da za ta makarantar bacci eh, ta gama firamare sannan sai a ɗauke ta baki ɗaya a je a sallama ma shedan a je a kai ta makarantar bacci babu principal da za ta yi renon waɗannan ƴaƴa an sallama ma shedan wannan ta kawo halin ta daga gidansu wannan ta kawo halin ta daga gidansu haka suke ciki sa'an nan ai hutu a je a ɗauko ta ta zo gida ta sangarce sangartacciya ta sangarce ko wanke kwano ba za ta yi mukama wata ba ko tara ba za ta yi tana kwance in ta ga ta ta dauko tana karanta buku tana karanta kike tana ba abin da zai ba amfani da zai mata karshe ta lalace bata yi addini ba bata yi boko ba sa'an nan tana ganin haka za ta je ta samu gidan aure bata san cewa rayuwa din sai an yi hakuri ba yadda ta ga ana yi mata iyayenta za a je gaisuwa yi cikin da aje a sai abinci aje a sai tefani a kai ta take in ta zo ta yi aure shi kenan da abin da take so sai za ta samu in ta shiga ta ga ba haka ba ba za ta yi hakuri ba sai ga aure ya rabu bayan aure ya rabu kuma sa'an nan ta je ta shiga halin kakani kai daga baya ta zo tana neman aure ruwa gello ba za ta samu ba aiki da albashi ne zai yi sai in ya zama lallai shi ne za ki je ki nemi aiki in ba haka ba ai kaskanci ne sai in ya zama lallai ba ki da miji ba ki da wanda zai dauki nauyin ki to ba za a ce ki zauna addini da ce ki zauna yunwa ko ki mutu ko ki ne ki sai da a'a aka ce ki je ki je ki aiki amma salon alun ga ubanki ga kawunki ga babban ga waɗanda za su dauki nauyin ki ga wanki ko miji ki ce dan burgewa in ki dan ki karatu ga certificate za ki je ki aiki to ki kalla ki gani da ke da albashin ki da aikin dukkan cikin ba abin da kuke yi sai ki ga da ke da kina aiki kina karban albashi mijin kina aiki kina karban albashi da ke da certificate da aiki da albashin duk cikin albashin mijin muke muke rayuwa saboda can Allah ya saka albarka Allahu akbar Allahu babun yace wani babi yace wani babi Imam al-Bukhari kenan yace wani babi kuma ma'ana yace farkon babi yace babin babin ne babu ma fila fi auladil mushrikina za mu ga Imam al-Bukhari da kyakkyawan fahimtarsa wannan da yace babu ma fina fi auladil mushrikina babin da yazo a cikin abin da aka fada cikin ƴaƴan mushrikai kafirai waɗanda suka mutu kafin su balaga muka tattauna waɗannan matsala to sai yazo yake babun kamar ya ce faslu don wannan babin yana da alaka da babin farko amma yana ɗauke da matsaloli masu matukan muhimmanci cikin waɗannan matsaloli za mu samu wata matsala da take da dangantaka da babu ma ila fi auladil muslim mushrikina mu ga istinbatin imam al-bukhari menene mazhabin imam al-bukhari dangane da ƴaƴan kafirai da suka mutu kafin su balaga sai kawo mana hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai tsawo wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani a cikin bacci tare da cewa ɗari bisa 100 ko kowa ya san cewa mafarkin annabawa menene wahayi ne قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير بن بن حازم قال حدثنا ابو رجاء عن سمرة بن جندب قال يتي كان النبي صلى الله عليه وسلم من ظن الله تيرا دا امين الله ثبت غير يا كسنتي إذا صلى صلاة إن يصلى شو وتصلى قوة إلى صلى أقبل علينا بوجهه mun gane ko aqbala alaina biwajhi ba in harafa ba ko sai ya ma mu baki in aka sallame sallah sai ya jiyo ya huskanto mamu fa qala fa anna yati marra aminkum al-lailata ru'ya jiya da daddare ma'ana sallan asuba kenan jiya da daddare waye mafarki a cikin ku in an samu wani wanda ya mafarki sai manzon Allah ya fassara musu wannan mafarki ya bayyana musu abin da ke ciki kala fa in ra'a ahadun qassaha in wani yayi mafarki sai manzon Allah ya ba su tawilin fassara wannan mafarki fa yaqulu ma sha Allah sa'annan manzon Allah ya faɗi abin da Allah ya ga dama Wata rana فسألنا يوما وترانا سيما زن الله يتنبيه فقال هل رأى أحد منكم رؤيا shin akwai ɗayan ku cikin ku wanda ya mafarki jiya da daddare kulna la sai muka ce a'a fala sai manzo Allah ce lakinni ra'aytu laylata sai dai cewa ni amma dai ni nayi mafarki jiya da daddare na gani jiya da daddare mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani mafarkin me yayi rajulain atayani yace na ga wa'ansu mazaje mutane guda biyu sun zo min fa akhadha bi yadi sai suka riki hannuna fa akhrajani ila al-ard al-muqaddasa sai suka fitar da ni zuwa eh, al-ard al-muqaddasa fa idza rajulun jalisun sai ga wani mutum na zaune wa rajulun qa'imun bi yadihi kalubun sai ga wani mutum na zaune sa'annan ga wani na tsaye a hannunsa akwai kujiya ko eh, sakata eh, makata ko min hadidin daga karfe قال بعض أصحابنا sai yace عن Annahu, أنه يدخل ذلك الكلب في كبته حتى يفلق قفاه yake wannan mutumin da ke rike da kujiya ko abin nan din sai kaga yana iya saka bakin sa gefe na haka ya huda har ya bullo kiyarsa sa'an nan kafin ya zare wannan nan ya ji ya koma yadda yake ya sake saka nan yana yi wa kansa azaba ثم يفعل بشدقه الاخر الشدق هو طرف الفم ابين ake cewa shirk shine gefen bakin mutum ya saka ya saka ko kuwa sakata din makata din ya saka har ya huɗa keyarsa. kiyarsa nan kuma ya saka haka har ya huɗa keyarsa, yana yawa kansa azaba Allah ya dora masa wannan azaba da yake makansa. misla zalika wa yalta'imu sidquhu hadha in yayi wannan kafin a ya koda wannan nan ya dawo dawowa da yake don zai saki dawowa yi haka kuma ya dinga shan azaba har abada فيقول فيصنع مثله قلت ما هذا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي ينا بشي sai ga mazaje guda biyu sun zo sun rike shi mala'iku ne suka tafi da shi wani wuri wani mutum na zaune ga karkashin bishiya wani kuma na rike da abin nan yana yau kansa azaba sai manzon Allah ya tambaye su ma haza menene wannan kala in sai suka ce mutafi kai dai tafi mu ci gaba ba su ba shi labarin wannan mutumin ba fan talakna manzo Allah ya ce sai muka tafi hatta ataina ala rasulin har muka zo wurin wani mutum muttaji'in ala qafahu yana kwance akan kiyarsa wa rajulun qa'imun ala ra'sihi sa'annan wani mutum kuma na tsaye akan akan akansa bi sihrin aw sahratin yana tsaye akansa da babban dutse bi bihi ra'sahu yana fasa masa kansa yana masa roƙi فإذا ضربه شدها دها in إن shi sai dutsen babban dutsen ya gangara a sake daukowa a kafin a dauko kuma kan ya sake dawo yadda yake a sake fas yi masa rotsi fanta laka ilaihi li ya'khudhu fala yarju ila hadha hatta yanta'ima ra'suhu wa ada ra'suhu kama huwa fa ada ilaihi fa darabahu qultu man hadha sai nace wane kuma wannan qala in sai suka ce sai su mala'ikun suka ce mu tafi da mu ci gaba mu tafi akwai aiki gaba tukunna wa'annan duk masu sauki ne na salatna yake sai muka tafi ila saqdin mithli tannuri sai muka je wurin wani tsurkuki ko wani rami kaman tanderu gidan a wurin abin gasa burodi alahu sayyikun saman sana da kunki wa asfalahu wasi'un kasar sana da yalwa yatawaqqadu tahtahu naran sai ka wuta na tashi karkashin wannan tanderu din فإذا اقترب ارتفعوا حتى كان كاد أن يخرجوا فإذا قمدت رجعوا فيها وإن سمتاريك مكينا وأن إن وتانا تاشي أتكي فأنا أنا كون أنا مس عذاب أتكي وفيها رجال ونساء عراة والنور نبن tsoro da wuta ke kashi sai kaga ga mutane maza da fa qultu man hadha nafi ma ne wannan su wane ne kuma wannan fala intalik sai suka ce mu tafi mu ci gaba fantalaqna hatta ataina ala nahrin min dami manzo Allah ce sai muka tafi har muka zo wurin wata korama cike da jini fihi rajulun qa'imun ala wasatin nari akwai wani mutum yana tsaye a ala wasatin nahari a tsakiyar korama وقال يزيد ووهب بن جرير بن حازم على شق النار وركتي جيف كورما رجل بين يديه حجارة أقوى متين ينا أقبل أقوى دوتي فأقبل الرجل الذي في النهر في فوان ديك سكين كورما يقباتو فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر سيسيه إن ينا سيفتا وانتنا سيفتا سيفتا يورد أباكينسا فرجه حيث كان يساك كوما دشي إن ديك إن زي فتو أورجيكي كان فجعل كل ما جاء ليخرج رما في فيه بحجر فيرجع كما كان sai ya koma kamar yadda ya kasance fa qultu ma haza sai manzo Allah tambayi mala'iku menene haka wane ne wannan me ya faru ne haka Kala sai suka ce in tsali mu dai tafi mu ci gaba kan salakna sai muka tafi Haccan ta haina ila rawdatin hadra'a sai da muka kai wurin wani dausayi mai koriya mai korra koriya wuri mai lema ma'ana kamar lambu kamar gona wuri mai kyau fiha shajaratun azima akwai bishiya babba wa fi asliha shaykhun wa sibyanu a karkashin bishiyan akwai wani tsoho wani dattijo da yara mahallu shahid kenan na Imam al-Bukhari da yara ma'ana wannan dattijo shine Annabi Ibrahima ma'ana aljanna kenan sai ga Annabi Ibrahima da ƴaƴan da suka mutu kafin su balaga yana renan wa idza rajulun qaribun min ash-shajarati بين يديه نار يوقدها فصعد بي في الشجرة daran lam'ar دارا لم أر قدش أحسن منها فيها رجال شيوخ وشباب ونساء yace sai suka dauke ni suka shiga da ni wani gida sai na ga wani abin da ban taba gani ba sai ga mutane shuyukun wace shababun wa nisa'un wa sibyanu ga tsofaffi da matasa da yara da maza da mata kuma akhrajani minha fa sa'idadi a shajara sai suka fitar da ni suka dora ni a kan bishiyar fa adqalani دارا هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشباب suka shigar da ni wani gida kuma wanda ya fi wannan kyau akwai manya da tawa da tsofaffi da matasa kursu sai manzon Allah yake da su tawaftumani al-lailata fa akhbirani amma ra'aiti yake to kun kewaya da ni kun zaga da ni an rangadi da ni yanzu abin da nake so ku fassara min wa'annan abubuwa da na gani mana manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ko yace ba mala'iku su fassara masa tafsirin wa'annan abubuwan da ya gani kala sai suka ce na'am haka al'amari yake gaskiya ne amma allazi ra'aitahu yashqu shirkahu fa kalzabun kaga wanda yake sa yake keta bakin sa din yana yi kansa azaba din nan makaryaci kenan yuhaddithu bil kadhabati sai ƙarya ya fadi ƙarya fatuhmalu anhu hatta tablugal afaka ya fadi ƙarya wannan yaji wannan yaji har ƙarya ta yadu a cikin mutane a ban kasa yasa wannan abin da ya faɗa na ƙarya shi yasa Allah ya saka yake wa kansa azaba da wannan abin a cikin wuta fa yasnau kiyama yace haka zai rinka yi har ran tashin kiyama wallazi ra'aitahu yashduhu ra'sahu wanda kaga yana yi kansa rotse ɗin farajulun yace mutum ne allamahu Allahu alqur'ana